يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد ما لمي ديان وعد لبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna muna wannan dare na lahadi 28 ga watan rajab hijira 1444 wanda kuma ya daidai da 18 ga watan fabrairu miladiya 2023 muna masallacin imamu malik ne da ke bisa titin gero a unguwar rinjin sambo da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin irshadin salik ila ashrafil masalik littafi ne da ke bayani akan mas'aloli na fiqhu akan mazhabar imam malik rahimahullah a cikin ci gaba da karatun za mu tashi fasalin da ke magana akan sunnonin sallah kuma darasinmu na goma sha shida kenan za mu gabatar cikin wannan daren da ikon Allah mai littafin ya ce faslun fasali da ke magana a cikin sunnonin sallah ya ce wa sunanu ha? sunnonin sallah na farko da ya fara lissafawa ce ƙira'atu mata yassara ba'ad al-fatiha karanta abin da ya tsawaka idan sura ce ko kuma aya بعد Fatiha baya an kammala karatun Fatiha. za a iya karanta sura daga farkonta har ƙarshe ko kuma rabinta in farkonta in ƙarshenta ko kuma aya guda tak illa fi akhiratai arba'iyya face sai raka'o'i biyu na ƙarshen sallar da ke da raka'a hudu kamar sallar azuhur rakawo'i biyunta na ƙarshe ba a karanta musu sura sallar la'asar rakawo'i biyunta na ƙarshe ba a karanta musu sura wasalisatul maghrib da kuma raka'a uku ta uku ga sallar magariba ita ma ba a karanta mata sura sunna ta biyu ya ce wal jiharu fi bayyana karatu a cikin sallar subahin wal da sallar juma'a wa ulatayil maghrib wal isha da kuma raka'o'i biyu na sallar magariba raka'o'i biyu din farko da kuma rakawa'i biyu farko na sallar isha'i abinda ake nufi da aljihar bayyanawa shine an yusmi a nafsahu wa man yalihi shi da ke karatu yana jin abin da ke karantawa wanda ke sahun da ke biye da shi shi ma yana jin abinda da yake karantawa ko da sahu na biyu da na uku saura ba su ji to an yi jihar inda sahun da ke bima liman suna jin karatun da liman ke yi to aljiharu ne wannan jihar din ya yi aƙallar jihar kenan sannan suna ta uku ya ce wa fi zuhur wal asr asr ta karatu a sallar zuhur da sallar la'asar wa salisatul maghrib da kuma raka'a ta uku ga sallar magriba wa akhiratayil isha da kuma raka'o'i biyu na ƙarshen sallar isha'i shine wasu littafai ke cewa wal jaharu fi ma yajharu fihi wa sirru fi ma yusarru fihi shine shinan ya bayyana kwatta filla wani wuri ne za a bayyana ina ne za a sirta abinda asirtawa shine an yusmi'a nafsahu shi mai karatu ya zan yana ji da kanshi shi kadai abin da karantawa ba mai ji zai shi Danda da sahun da ke biye da liman ba su jin abin da liman ke karantawa asirru kenan to eh, wannan shine malamai ke ce ma aqallu aqallu eh, aqallu wato sirri kenan ta karatu mafi karanci a'la kuma an yusmi'a nafsahu wa man yalihi liman yana jin karatun da yake karantawa sahun da ke bi mai suna jin abin da liman ke karantawa a'ala sirri kenan sirri ne amma mafi koli a lokacin da sirri ya kai mafi koli inda ya tsaya tunan ne adinal jihar ke farawa mafi karancin bayyanawa shine liman da sahun da ke bi mai suna jin abin da yake karanta mafi karancin bayyanawa kenan in ya zan kasa ga haka ba bayyanawa bane shi ko asirtawa in ya zan sama ga haka sahu na daya da na biyu suna jin karatun liman sai ya wuce sirri ya zan jihar shina yiwuwa ya kasance liman na laƙe da makarfon yana asartawa amma ana ji to ba al'akari da wannan sai mai littafin ya ce waljulusu littashahudi zama domin tahiya yana cikin sunnonin sallah idan an ɗauka cewa tahiya ba wajiba ba ce a wasu mazhabobi tahiya wajiba ce in tahiya wajiba ce to zaman tahiyar ma za ta zama wajiba amma a malikiya tahiya ba wajiba ba ce saboda haka zaman tahiyar ma ba wajiba ba ce tahiya biyu ake yi a sallan da ke da zama biyu saboda haka duk zaman da za a yi don tahiya wannan zaman na daga cikin ne, sallah aljulusul awwal wasani kenan dukkan su littashakuri inda domin tahiya aka zauna wannan zaman na daga cikin sunna sannan tahiya din kuma guda biyu su ma duk suna daga cikin sunnoni a mazhabar malikiya ya. ta farko da sallah mai zama biyu da tahiyya ta biyu dukkan suna daga cikin sunnoni saboda haka na an samu zama biyu kenan da kuma tahiyya biyu aljulusul awwal sunna ta hudu kenan الجلوس الثاني سنة تبير كينا التشهد الأول سنة تشد كينا التشهد الثاني سنة تبقي كينا sannan wa labzuhu da kuma lafazin tahiyar sunna ne lafazin tahiyar to lafazin da malikiya suka ɗauka daga cikin lafazi daban-daban ba tahiya shine lafazin tahiya umar ibn al-khattabi radiyallahu anhu akwai tahiya abdullahi ibn abbas abdullahi ibn mas'ud tahiyar na aisha da yawanci malamai sun fi rinjayar da tahiyar abdullahi Ibn mas'ud saboda ƙarfin dalilin shi amma dukkansu alfazu na tahiyar ana yin su a cikin sallah kuma karɓaɓɓu ne da lafazin tahiyar umar ibn al-khattab shine at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تهيار ترك مسلمي عمر الخطاب كينا ana cewa attahiyya kuma ana cewa attashahhud in aka ce attahiyya an yi la'akari ne da gaba farko don gaba biyu ce gaba farko na fara da attahiyyatu lillah gaba ta biyu na farawa da ashhadu an la ilaha illallah zuwa ƙarshe idan aka yi la'akari da gaba ta biyu sai ya ce at hudu, amma dukka kuma abu guda ake nufi wato tahiyya lafazin wannan tun yana cewa tahiyatu don nau'in gaisuwa gaba ɗai lillahi na Allah ne Allah shi ya cancanta a gaida shi da kuma nau'in duk gaisuwa baki ɗai azzakiyat harkakan ayyuka <clears throat> lillahi du na Allah ne ƙwayyabat kalmomi kyawawa masu daɗi الطيبات الصلوات لله الصلوات kyawawan maganganu na addu'o'i da na zikiri da makamantansu lillahi duk Allah ne cancanta da su assalamu alaika bayan an gama da jinjina ma Allah subhanahu wata'ala aka dawo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi cewa assalamu alaika aminci ya tabbata a gare ka ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi da rahmatsa wa barakatuhu da albarkarsa a cikin tahiyya Abdullahi bin Mas'ud yanda suke cewa assalamu ala nabi ba assalamu alayka ba cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake rayu yana cikin su suna cewa assalamu alayka amma bayan Allah an shi rayuwarsa suna cewa assalamu ala nabi don lokacin ya zama ga'ib amma lokacin da yake rayu yana cikin su hadir ne saboda haka sai su yi amfani da kafal khitab su ce assalamu alayka bayan rasuwarsa suna cewa assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu tukunna in an ba annabi sallallahu alaihi wasallam haƙƙinsa sai a dawo ga salihai suku assalamu alaina aminci ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihin da kuma duk bayan Allah da ke doron ƙasa a salihina salihai duk gaba ɗaya addu'a za ta shafe su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da haka duk wani bawa salihi da ke bisa doron ƙasa to wannan addu'ar da ka ta shafe shi dogon ka ce ashhadu an la ilaha illallah ina shaida babu wanda ya cancanta da bauta face sai Allah wahdahu makaɗaici la sharika lahu bai da abokin tarayya wa ashhadu kuma ina shaida anna muhammadan cewa muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu bawansa ne wa rasuluhu kuma manzonsa ne ta yadda malikiya suka zaɓa kenan da ake yi a farkon zaman farko ga sallah mai zama biyu da kuma zama ta biyu da kuma zama ta ƙarshe kenan ga sallar da ke da zama guda tak yin salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yawanci sun ɗauka cewa ga tahiyyar ƙarshe ake yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam salati amma ba haka bane duk zama in aka zauna aka yi tahiya duk sai yawa annabi sallallahu alaihi wasallam salati a duk zaman da aka yi shi yasa ne lissafa ce wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam yawa annabi sallallahu alaihi wasallam salati yana daga cikin sunnonin sallah bancin an yi tahiya din sai ayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam aqallu nayin salati shine allahumma salli ala muhammadin wa sallim akalla kenan karancin salati kenan ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim kamar yadda Sheikhul Islam Muhammad bin Salih Al-Utsaimin ya ambata cikin tafsirin sa uh, suratul Ahzab nam imam uh, gaba ta ya wasu za su shafi sha'ul ilmadi maimakon attahiyatu attahiyatu attahiyatu oi <laughs> ajib <laughs> ta kunji abin nan fadakas wanda liman yi wurin karanta a attahiyatu lillah ha'un da ke ciki wasu suna haɗewa wasu kuma sai su jifa da ha'un din to ce attayyatu lillah lillah to kalmar ba ta da ma'ana gaba dai attayyatu hmm? akwai dalgi babba a wannan wurin saboda haka waɗanda ke su gyara attahiyyatu attahiyyatu lillah hmm? yayi kamar yadda na ce karancin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi na ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim kamar yadda eh, Muhammad bin Salih al-Utsaimin ya ambata cikin tafsirin sa suratul ahzab inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu an samu sallu alaihi wa sallimu kika ce Allahumma salli ala muhammadin wasallim akalla kenan karanci kenan ba ka iya salatul ibrahimiyya in kuma kana iya salatul ibrahimiyya wannan salati din shi yafi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد akwai lafazi daban-daban na salatul ibrahimiyya din ba to saboda haka duk tahiyya aka yi in ta farko in ta biyu in ta karshe an ana wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati hmm. shi ne fil ladhi yusallimu minhu ko sai da sallama cewa ma salatin da za a yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da tahiyyan da ake sallama ga wannan tahiyar ake mai ake salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan banda tahiya ta farko kenan hmm? so alhali ko wace tahiya ana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati kamar yadda sheikh nasiruddin al-albani rahimahullah ya yi bayani cikin littafinsa sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam a ciki wurin magana akan salatul eh, tarawih ko salatul tarawih ba sifatu saumi ba cikin littafin sa salatu tarawih ko yayi magana a duk zaman duk zaman tahiyya do ana wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati saboda ka abinda zai bambanta zama ta farko da zama ta biyu addu'a amma ba ƙarin salati ba addu'a kawai zai bambanta su zama ta farko ga mai sallah mai zama biyu ba a addu'a a cikin tahiyya bayan attahiyya an gama an yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan sai a tashi zuwa ga raka'a ta uku an kare sallah ne an zauna tahiyya ta karshe an yi tahiyya an yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam to lokacin sai addu'a mutum ya ci gaba da addu'a ya roki duk abin da yake so duniya da lahira in kuma lahira kadai yake so to in kuma duniya kadai shi ka so to shi dai roka hmm? <laughs> wuri ne na roƙo amma yawanci sai a yi igfal sai a ya sadda yin roƙo a wurin tahiya iyaka a zo ga sujada a daɗe a daɗe sujada ƙarshe a daɗe a daɗe a daɗe wannan bid'a ce eh, da limamai wasu limamai suna yi eh, wasu kuma waɗanda ba limamai ba suna yi duk sujada ta ƙarshe sai a bambanta ta da tsawaitawa ana ta addu'a wannan bid'a ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai bambanta wata gaba da wata gaba ga abin nan sallah eh, ba addu'a ba sujada karshe kadai ake addu'a ba cikin kowace sujada ana addu'a du'a doyin da aka gare ka kasa kai wa abin nan eh, wannan aljalsa tsakanin sujada da sujada ana addu'a in an zo wurin sujada ana addu'a saboda sai ka karkasa addu'o'inka kamin ka gama sallah do addu'o'in da kake da niyan abin da kake niyan ka roka ka roka in ka kai abin nan sujada ta karshe ba bukata a ce ka dade har a gundura haka nan din a ce saboda haka a gyara ayi me ya halatta man min an-nas man yaqulu rabbana atina fid dunya ma lahu fil akhirati min khalaq wace ba bai halatta ba ya halatta ba da dan duniya ɗaya ka so roƙi duniya ɗaya eh. amma abin nan ka sani do abin da Allah zai baka eh, nuti liman liman nasha'u ko ma nasha'u liman eh liman da ko aiwa wanda muka gada ma za mu ba kuma abinda muka gada ma za mu ba shi saboda haka ba a ƙari za a yi ma a ce to a ɗauko rabon shi na lahira do a bashi nan duniya kuma yadda kafirai suka ce ajin da na na kabla yau mil hisar ya Allah har ma za a tashi alkiyama ba a ɗauko rabon da aka ajiye mana alkiyama mu a ba mu nan duniya mu canya abin mu don mu ma mu da tabbacin tashin alkiyama gadan <laughs> suka ce da zaba da haka abin da ake so rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar hmm? kuma an fito addu'o'i jami'a jawami'a du'a addu'o'i da na tattara komi da komi an yi son yin su bisa ga cewa Allah ka bani mota Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza kaga ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar shikenan ka dunkule komai da komai shikenan ka cusa ciki alkhairin da wani alkhairi ba ko san shi ba ko kuwa eh. Eh, ka wanda ka sani na za ka ambata ko to wanda baka sani ba wanda gila ma in ka gane da ka hiso ne bisa ga wanda ka roka sai Allah ya koro ma shi mm. takbiru yana daga cikin sunnonin sallah e kabbara suwa takbiratul ihram da kabbara harama tunda malaman malikiya suka yi sabani ne وهل كل kullu takbiratin الجميع أولاني شن قوة shin kowace kabbara take sunna ko ko a'a duk kabbarorin cikin sallah gaba dai kabbara goma sha biyar banda kabbaran harama duk nan ne suka yi saɓani in an ce kowace kabbara sunna da ka bar kabbara biyu kabliya ta kamma bayan da ku saboda haka an kabar kabbara guda he eh, don suna mu'akada ake wa abin nan ko yau kamar sura in ka bari ko an lissafa cikin sunna ko yau eh, don da ita alkiyamun lahana min kun ga littafin bai ambata ba ne za mu zo mu ambata dalilin da ya sa ita sura an ambata ake kabliya ba ita kaɗai an ka bari ba da ita din da ta an ka bari amma ban da kabbara tsayuwar kabbara ba sunna ba saboda haka in kabar kabbara guda ba za ka yi kabliya ba sai sun ka wuri guda biyu in an ce ko kowace kabbara sunna ce to ka bar biyu ko da sunna ta yi karfi kenan ta zan sunna ta zan sunna mu'akkada an bai ta ko ta in kuma an ce a'a duk gaba ɗaya jimillan wurin gaba ɗaya na sallah banda kabbara harama duk wata kabbara sai an dunkule su gaba ɗaya suke sunna in kabar ɗaya ba za ka yi ƙabliya ba in kabar biyu ba za ka yi ƙabliya ba in kabar uku ba za sai in kabar duka sannan ne za ka yi ƙabliya an fahimta ku amma eh, abu eh, ibn qasim sukarin jayar na cewa kowace kabbara sunna ce mai zaman kanta kowace kabbara ba wa dukkan su gaba ɗaya a dunkule a ce suna guda ba na'am to waqtulifa malamai sai sabani fi sami Allahu liman hamidahu da cewa sami Allahu liman hamidahu kuma wa rabbana wa lakal hamdu da kuma rabbana wa lakal hamdu shin cewa sami Allahu liman hamidahu sunna ko mustahabbi cewa rabbana wa lakal hamdu sunna ko mustahabbi amma abinda malikiya suka firin jayarwa سمع Allahu liman hamidahu سنة amma ربنا ولك الحمد مستحب mustahabbi dan fahimci bambancin da suka yi ko saboda haka idan zaka bar sami Allahu liman hamidahu guda biyu nan ma sun yi sabanin da suka yi sabani wurin kabbara in an ce sunna to ko wace sami Allahu liman hamidahu a sunna ko ko duk gaba dai sami Allahu liman hamidahu dake cikin duk sallan gaba dai an tara su suke sunna nan masu rinjaye da mazhaban ibn qasim cewa kowace sami allahu liman hu sunna saboda aka an kabar biyu za ka yi ƙabliya an fahimta ko amma rabbana wa lakal hamdu suka ce mustahabbi ne saboda aka ko an bar rabbana wa lakal hamdu dot da cikin sallah ba za a yi ƙabliya ba wa labzu tashahudi sannan lafazin tahiyan kuma ya ce malikiya sun yi saɓani a ciki faƙila sunanun ƙila faza'i wasu malamai suka ce a sunna cikin sunnoni ake sa lafazin tafiya. wasu malamai suka ce kuma a cikin mustahabbai ne ake sa lafazin tahiya amma abin da firin jaya shine cikin sunnoni ake sawa don duk gaba ɗai a halari a shimawi izziya risala duk gaba ɗai cikin abin nan sunnoni suka sunya lafazin sahiya. abin da shi mai littafin ya kawo kenan na sunnonin sallah akwai wasu waɗanda bai kawo ba bayan mai na tsakanin halari ishmawi izziya da shi wannan ɗin irshadu salik su hudu kenan ko na farko abinda ahlar ya kawo akwai al'iƙamatu yin iƙama cewa na jikin sunnonin sallah tawa eh, mai risala cewa ya yi al'azanu sunnatun wal'iƙamatu akadu cewa kiran sallah sunna amma eh, afuwan mai iziyahi shi ya ce al'azana sunnatun wal iqamatu akan kiran sallah sunna amma iqama kuma ta yi kiran sallan ƙarfi ma ita ita sunnatun mu'akkada kenan ko yasa a ciki to shi shine kiran sallah fardun ne fardu kifaya wannan shine malamai suka firin jayarwa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan dakatar da yakar gari in yaji an yi kiran sallah in bai ji kiran sallah ba to ya san ba musulmi sai ya fada su da yaki babin da kai haka nan ya wuce zama sunna na bayyanta ko don an ce ikama ta kiran sallah karhi kenan ita ma me kenan aƙalla a ce ita ma farko kifaya ko in ba ce fardu ainihin ba hmm? to saboda haka ba daidai ba ne wannan da ce wanda ya wale iqamatu akadu cewa iqama ta hikiran sallah amma kuma duk malakiya sun ittifaki cewa wanda bai kama ba sallarsa daidai take fahimta to saboda haka iqama shi mai halari tashin farko sai sa cikin sunnoni ya hutar da kai ne <laughs> to haka ma suran da ake karanta bayan fatiha da ahalari ishmawi izziya irshadu salik duk sun ittifaki akan haka sai alqiyamul laha aiwa don karatun sura shi mai wanga littafi namu bai kawo cikin sunnoni ba saboda haka da ashmawi da izziya da ahalari duk sun lissafa tsayuwar karatun sura ko kuma aya da za a karanta madadin sura wannan tsayuwar farilla kamar yadda karatun fatiha farilla tsayuwar karatun fatiha farilla ko kabbara harama farilla tsayuwar kabbara harama farilla ko to haka ma sura sunna tsayuwar karatun sunna ma sunna haka ne ko ruwan littafin bai kawo wannan alkiyamun lahadin saboda haka da kula lokacin da mutum ke rubuta littahi akwai gafala sannan kuma akwai watakila shi ba mazhaba shi ke ba mazhaba shi ba haka nan ba sannan aljaru fi ma yajharu fihi duk littafan malikiya sun kawo ci cikin sunna wasirru fi ma yusarru fihi duk littafan sun kawo sannan kullu takbiratin halari ishmawi izziya da irshad su ma duk sun kawo amma sai shi wa ya kawo saɓani sai aljulusul awwal ko kuma aljulusul sani mai muktasar shi abu kawo aljulusul sani ba hmm? amma eh, a halari shi da ya kawo aljulusul sani ɗin ɓaro-ɓaro aljulusul sani akan cewa na daga cikin sunna amma aljulusul awwal duk sun kawo a cikin sunna sannan a tashahudul awwal a halari da izziya su suka kawo a tashahudul awwal karara wannan ya kawo a tashahud ne kawai aljulusu lit tashahudi ko yace zama domin tahiya don ya kasance saboda tahiya aka zauna ashe kenan za a yi tahiyan ko to saboda haka a dunkule ya faɗi cewa ya faɗi tahiyya ba a bayyane ba hmm. eh, sannan ga tsalla mai zama guda tahiya guda za a yi ko ga tsalla mai zama biyu wa tahiya biyu za a yi kenan ko inda zaman da za a yi saboda tahiya ne to tahiyan ma na ciki kenan saboda haka da tahiya ta farko da ta biyu duk dunkule ambace su da kuma zaman shi yasa bai ce aljulusul awwal ba bale ya buƙaci hudin aljulusul sani sai ya ce mai waljulusu hudu. zama domin tahiya duk sanda ka zauna cikin sallah inda don tahiya ka zauna zaman sunna tahiya kuma sunna yan fahimci shi ko? to akwai eh, sami allahu liman hamidahu sun sanya cikin sunna kamar yadda shi wannan ya kawo saɓani a kai sai lafazin eh, tahiyar umar ibn khattab da shi wannan mai irshadu salik da izziya su suka kawo amma mai ashimawi da kawo wannan lafazin ba haka na shi ma mai izziya da wannan irshadu salik afuwan iziya ya kawo ashimawi da ahalari su ne ba su kawo lafazin tashahud ɗin ba sannan azza'idu ala qadri salami min al-julus sani zama ƙari bisa ga yin sallama ga zama ta biyu ko kuma ake zaman ƙarshen sallah na ake sallama ko sallama farilla zaman sallama kuma farilla to abin da ya ƙaru sama ga zaman farillan shine suka ce sunna nan tahiya za a yi kenan ko to saboda haka wannan zaman na daga cikin sunnoni izzi ya ka wannan baro-baro sannan kuma ishmawi sannan a taslimatu saniya wa salisa suke cewa ko kuma raddu salam alal imam wa man ala ya sarihi ga malikiya ko bayan mamu ya yi sallama farko dama ko sai ya ɗauko da dama kuma ya ba liman ya ɗauko da liman kuma shi ba wanda a hagu ne to waɗannan sallamomi guda biyun duka da wanda zai ba liman da wanda zai ba na dama ne duk sunnoni suka lissafa su amma suna ba tabbatar da waɗannan sallamomin ba an fahimta sallamar da suna ta tabbatar guda ce ga liman da kuma mamu duk sallama bai guda suke yi Shi ne dama da hauni assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah da liman da mamu da mai sallah shi kadai duk tsarin sallaman da za su yi kenan sallaman da mamu zai yi shi ba liman shi ba na hagu gare in akwai wani hagu garai wannan bai inganta duk hadisan da suka zo da shi ba ifan hadisai ne sai eh, aljaru bit taslimat alwajiba bayyanar da sallaman hita sallah wasu ce a taslimatul wajiba wasu ce taslimatul tahlili in an ce taslimatul wajiba to ba sallaman da za a yi cikin sallan nafila ba kenan duk wannan sallaman ba wajiba bace duk da sallan kanta ba wajiba bace ko saboda haka ba wajiba bace sallaman da za a yi don hita sallan farilla ita an wajiba don sallan wajiba ta bayyanar da sallaman ce assalamu a ji an bayyana ba karanta asirci ba nan fahimta ba halari ya kawo nan da kuma iziya amma ishmawi da wannan irshadu salik duk ba su kawo wannan cikin sunnunin ba kawai cewa babun ba ne yana daga cikin abin na mazhabar malik ne sannan a salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam da iziya da eh, abin nan irshadu salik da ahlari sun kawo amma ishmawi shi bai kawo salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam sannan al-insatu fi ma yajharu fihi al-imam yin shiru ga mamu a wurin da liman ke karatu bayyane mamu ya shiru sunna ce amma mai iziya kadai ya kawo wannan a halari bai kawo cikin sunnoni ba a shimawi bai kawo ba sannan wannan littafin irshadu salik shi ma bai kawo ba sannan wasu sutura lil imami walfad aza sutura idan za a yi sallah mutum ɗaya in zai sallah da kuma liman yana daga cikin sunnonin sallah mai ashmawi ya kawo da shi da mai izziya amma a halari bai kawo ba sannan irshadu salik din kuma bai kawo ba sannan akwai azza'id da alaƙadar ɗuma'anina an san cewa a ɗuma'anina tuna jikin farillan sallah ko natsuwa a lokacin da mutum ya ruku'u ya dan natsu ya wurin ruku'un tukunna kafin ya taso to bayan ya natsu ƙarin da zai akan natsuwar to wannan ƙarin na daga cikin sunna an bayan ta ko? to um, ƙarin da za a kan natsuwar shine karanta zikirin da za a yi don lokacin da aka yi ruku'u daidai da daidai karanta zikiri wurin ruku'un ba ne an fahimta ko saboda haka jinkirin da za a yi wurin karanta zikirin nan wannan jinkirin ne sunna don zikirin da ake karantawan sunna amma kuma ba su kawo wannan zikirin cikin sunnonin sallan ba <laughs> zai yawa cikin mustahabbi suka kai shi ne sai mazaurin zaurin mustahabbai za mu cimma insha Allah shi ya ma'ana azza'idu ala qadarin duma'anina kamar inda suka ce azza'idu ala qadarin salam eh ƙari akan eh, zaman da za a yi sallama ko wannan sallaman farilla zaman kuma farilla to bayan an gama wannan zaman ba ta hiya za a yi ba to tahiyyar sunna saboda haka wannan zaman ma sunna an wuce wurin zaman farilla da mutum ya zauna daidai da daidai cikin sallah ce assalamu alaikum wannan zaman ne farilla don ya samu ya zauna ta kunye sallama amma bayan ya yi wannan zaman ya yi shirin tahiya to daga wannan lokaci ya shiga cikin sunna zaman sunna tahiyan da yake yin kuma sunna an fahimta kun shi an ma'ana a za'idu ala qadar duma'anina sannan taqdimul fatihati ala sura mai ahlari ya sa su cikin sunnonin sallah a karanci fatiha tukunna a karanci sura amma an aka safa an karanta sura tukunna aka karanci fatiha yana nufin kenan in aka tayi da sallah haka nan sallah ta yi ji an ma'ana hmm? don tartibul fara'id suka sa cikin farillan sallah tartibul fara'id jera farillai kabbara harama takwanna fatiha takwanna ruku'u tasowa daga ruku'u hiya sujada tasowa da sujada a koma sujada ta biyu tasowa a zauna jera farillai kenan ko to yin haka nan farilla ce amma nan farilla da sunna suka haɗu <laughs> an fahimce shi sai sa cikin abin nan sunna ba tuna ba ha aka yi sallah aka gama amma sura ya fara karantawa sannan ya karanta fatiha to ya karanta fatiha ko bai karanta ba ya karanta amma ne wurin jerantawan ne aka samu kuskure to wannan kuskuren ba zai sa a ce raka'ar ta lalace ba inda kaman bai karanta fatiha ba sura ɗaya karanta an fahimta sai ya ce sallar raka'at ta lalace amma in ya tuna a lokacin da yake eh, kahin yayi ruku'u ko to zai kuma karanta sura bayan ya gama fatiha an fahimta eh, yana cikin karanta fatiha sai ya tuna to ai sai da na karanto sura tukunne yanzu cikin fatiha nake to in ya gama fatiha sai ya karanta sura an fahimta don maimaita sura cikin raka'a babu laifi maimaita fatiha ne ke da laifin da za a wa ba'diya amma sura in ƙur'ani eh, gaba ɗaya ka sauke ga raka'a guda babu komi an fahimta ko to amma yana wurin ruku'u ya tuna ba zai taso ba don abin da ya bari sunna ne ba a barin farilla kuma a koma gyaran sunna an fahimta ko to gwargwado abin da suka kawo kenan na eh, abin da irshadu salik bai ambata ba ko abubuwan da suka kawo na sunna eh, kai gamin gambiza wanda wani littafin bai ambata ba wannan ya ambata wanda wannan bai ambata ba wannan ya ambata saboda haka ala ayi hal sunna a cikin sallah sunna mu'akkada kaɗai ne ake bari a yi ƙabliya kamar fatin sura ita ma saboda suna biyu na haɗu wurin da karatun da kuma tsayuwa kamar wurin zaman tsakiya tsakiya sallah da aka ce in an bari ga mai sallah eh, raka'a biyu don ba suna guda aka bari ba zaman da kuma tahiyya aka bari yan fahimta saboda haka sai suka ƙarhi saboda malikiya sun doki wannan zaman sunna tahiyya kuma sunna to an bar sunnoni guda biyu kenan dalilin da zai sa amma an sunna guda tak aka bari to ba za a yi kabiliya saboda sunna guda ba kamar sami Allahu liman hamidau da aka bari ko kuma kabbara guda an ka bari sai ya kasance an bar sami Allahu liman hamidahu kuma an bar kabbara kuma sun haɗu ko sunnoni biyu kenan sun haɗu lokacin sun yi ƙarfi za a yi musu abin nan kabiliya to mai kamera na nuna muna hannu na san kuma watakila akwai masu tambaya ko karin bayani abinda makaranta daidai Allah ba mu ladan da ke ci kuskuren da ya faru Allah ka yafe min wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum assalam kiran sallah ba idan wasu suka yi sun yi tsamma wasu wanda kuke ji ina? kaka ce dole gari gaba ɗaya in an ji an yi kira an ɗauke wannan eh, farlancin an fahimta maimakon a ce duk gari ba a yi kiran sallah ba duk sun fada cikin zunubi tun haƙin guda masallaci guda aka yi kiran sallah to sun ɗauke wannan zunubin ga duk sauran masallatai ko sauran musulmin da ke cikin wannan garin da ba su yi kiran sallah